Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu suna na Lawal Ahmad Jarumi a masana'antar fina-finan Kannywood Umar Hashim a cikin fim din Izzasu ina masoya na na fadin jihar Kano gaba daya to ina muku albishir cewa insha Allah ranar hudu ga sallah wato ranar Lahadi zan kasance da ku a filin wasa na Hajjo Event Center da ke kan titin Audu Bako Way kusa da kamfanin Itisalat za mu gabatar da sahararren wasa a wannan wuri insha Allah tun daga karfe sha biyu na rana har zuwa abin da ya sawwaka sannan za mu kayatar da masoyanmu sannan za mu nishaɗantar da masoyanmu sannan za mu yi hotuna domin murnar karamar sallah a wannan fili na hajjo event center insha Allah kada a manta sunan gurin hajjo event center kuma yana nan kan titin audu ba kowai kusa da kamfanin ita salat a nan za mu gabatar da wannan wasar kar ku bari a baku labari da ke da kai da ku da maza da mata babba da yaro ku yo gangami ku zo domin kallon wannan shahararren wasa insha Allahu ranar hudu ga sallah wato ranar lahadi idan Allah ya kai mu na gode sai kun zo